Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar ne domin jinjinawa aikin sadaukar da kai da ƙungiyoyin sa kai ke baiwa waɗanda tashe-tashen hankula da kuma yake-yake ya jefa cikin mawuyacin hali. Da yake wa muryar Amurka bayanin muhimmancin ranar, limamin ɗarikar Katolika na gundumar Yola da ke jihar Adama Bishop Stephen Dami Mamza ya ce mata masu juna biyu da kuma waɗanda ke shayarwa na masu zaman gudun hijira dubu uku da ɗari biyar suka amfana daga tallafi na hatsi da kuma kayayyakin masarufi da suka raba gida gida-gida a ƙauyukan Binikilan, Jabore da kuma ba Jabure na karamar hukumar Gire. Muna son mu tuna da wannan ranan don mu taimaka ma wayanda suna mawuyance hali. Shi yasa muka bi gida-gida muka musu abinci. Yawanci zamu ci dukan su ma yan gudun hijira ne wayanda har yanzu ba za su su koma wuraren su daga Gwaza da ma gefen Madagali wuraren da suna kusa da Sambisa Forest. Ta ina kake samun wannan tallafi? Eh akwai dai wadansu kungiyoyin da muna aiki tare da su musamman Jamus na Catholic Church wanda ana ce da su misiyo fa yawanci abubuwan da muna samu muna taimaka ma yan gudun hijira su ne suna taimake mu da shi tallafin na haɗin gwiwa tsakanin ɗarikar katolika da kuma ƙungiyar masiyo ta ƙasar jamus inji bishop stephen dami mamza na zuwa ne daidai da bukin karrama reverend sister mama teresa da papa roba ya yi a makon jiya na ayyana ta a matsayin waliyya domin ayyukan agaji da ta gudanar a ƙasar India kamar rasuwarta a shekara ta 1997 ga abin da wasu daga cikin waɗanda waɗanda suka amfana daga tallafin ke cewa da farko ga malama Hauwa Isa da ke zaman gudun hijira na sama da shekaru biyu. Sun da suke bamu Allah ya ƙara musu mun da muka gudu muka bar gida kuma Allah ya bamu hakuri Allah sa ko me yayi sokin mu mu koma inda muka fito. ya eh, suna na Rose Sabitur Basaranda. Eh, kai gaskiya ina godiya ma bisha gaskiya tun fita wani hijira ma ban taba na samu abin hijira ba in ba na Steven Manza da ni ba ban taba na samu abin hijira ba. Suna na Tani John ne daga Goza bayan Dutse gaba. Ni shekara na uku yau da fita a ƙauyen mu gaskiya abin zan fada dai gashi nan har gida aka same mu da shi ba abin da zamu fada in ya wuce godiya za mu raba tallafin gida gida ga yan gudun hijiran na zuwa bayan la'akari da ɗarikar katolikan ta yi na cewa ba safai irin waɗannan kayan tallafi kan isa ga yan gudun hijira da suka samu mafaka a gidajen dangi da kuma yan uwa ba sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya